A cikin garin birnin Kwanne ne aka girka makarantar makahi a cikin jihar Tawar jamhuriyar Nijar sai dai bayan shekaru goma sha shida da kafa wannan makarantar yanzu haka yaro tsakanin macer namiji goma sha ɗaya ne kawai ke cikinta yayin da a duk tsawon wannan shekarun yaro ishirin da ɗaya ne makahi makarantar ta karɓa kuma a cewar shugaban makarantar Malam Nasiru Jibo uwayen yara sun fi son su sa su bara da suke so makaranta. Amma muna da matsala guda wajen rikrutuman gaskiya akwai yara amma ba su kawo su dauke da dai mun ka gane duk yawancin su da son su sa su mara fara suka sa amma mu gaskiya wanda dai mun ka mun ka dauka nan bai gara makarantar ta makahi tana kwashe da matsaloli da dama kamar yadda ɗaya daga cikin malamanta shi ma makaho ne cewa da malam Bubakar Chamago ya zayyana mini to abin da yasa ka na dade a garin Kwani ne yake karamar jiha ce kuma wannan makaranta ana ganin za ta shafi waɗanda suke cikin garin ne kawai dan in kewayen wannan garin kake to gaskiya matsala ce ba kawo yaro makaranta shi yasa kuma akwai matsaloli wanda suke uwayen ba su gane ba waɗansu ba su kawo ɗiyansu sai dai an tawaye musu yata ita ma ɗaya daga cikin ɗaliban makarantar cewa da malama ummal her ta nuna mini irin yadda shigowarta a wannan makarantar ya canza rayuwarta gaskiya ni farko dai lokacin da mun fara zakwa ba ban ji daɗi ba yanzu da na zo ko alhamdulillahi ina jin daɗi da daidai gwalgwado ko dai bani aikin koyi akwai ci gaba da rayuwa ga rayuwa ta kariya karatu wani kokari ne makarantar take yi domin ba iya mata makahi karatu ita ce tambayar da nima malama isu hafsu mai ba da horo a wurin wanda suna aika kokarin su tunda mun zo ta inda suke muna faɗa musu mu ce ya mace ya kamata a sako talakwal a ka talakwal ko dai bata samu bankan da ya waye ne kaga da dama tunda ko yara guda gare mu yanzu nan ta ce can gidansu kaka ta matsa mata sai dai ta yi bara ita ko yare ba ta su kenan duk gargadin da muka yi mata na shi yasa ta sa ga kanta ita sai ta yi lakwal muna musu kokari kawai muna zuwa muna musu gargadi muna gwada musu wuce su zo su gani ga madami mukahi tare da musu ma suna abura Allah ba sa suna aiki kenan su bari yaran su mata ma su zo su karatu su dai yara waɗanda ba su gani su sun fi son su sa su bara maimakon su kai su a makarantar ta makahi saboda rashin samun wadataccen tallafi abinda ke ƙara yawan mabaranta a cikin ƙasar kuma shugaban Hassan sashen gundumar birnin Kwanni mai kula da bunƙasa karatun boko a karamin aji wanda makarantar ta makahi ke karkashin sa ya tabbatar suwa min da cewa tallafin gwamnati kawai suke samu a wannan makarantar ta makahi ta garin birnin Kwanni ga Muhammad Awwal Khair. Eh, makarantar tana fuskantar matsaloli game da tallahi haka saboda ɗan tallahin da take samu tallahi ne na zuwa wajen gwamnati ta huskaka makarantu wanda ake cewa kantin masu kantin iskolar to tallahin ba zai wadata ba yadda ake so yara su samu zama a lakwal su samu abinci akai akai a lakwal suna zanne dindindin a lakwal sai dai doli dan tallahin da za a samu sai dai an kama musu kamar da rana haka kamar zuwa da mashi su koma gida haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar